na yi do ruwa na cup baka bani ci baka bani sha in magaru ba zan mutu baka sa in kai sha baka kera kai ba kuma ka busa rai kai ma kamar ni kake a ci a sha a je masai da ni da kai dukkan muna laifuka watakila bincika ka fi ni yawan shafuka yan sa ido ku ringa sa ido ku ringa saka min ido yan sa ido ku ringa sa ido magulmata gishirin zaman duniya kana da ina da amma kake samun ido kina da ina da menene saka min ido ka kama na ka kyale dan adam wasu ko halal kake ci sai sun kira ta haram suna nan a tare don hadarin su yafi bom lokaci suke jira ka samu sai su maka gawan dan zama dan sarki gwamman zauna lafiya na gaida magulmata gishirin zaman duniya Allah raba mu da 'yan bani na iya masu roƙon ruwa a cokali suna